gwamnonin jihohin yobe da adamawa alhaji ibrahim gaidam da admiral murtala nyako sun yi allah wadai da kalamun da wani wanda yake kirarin kansa uban ɗakin shugaba goodluck jonathan mr edwin clark da ya yi a kafofin yada labarai na shawartan shugaba goodluck da ya saukar da gwamnoni jihohi uku da aka sawa dokan taɓaci a wani takarda da aka raba wa manema labarai wanda muryar amurka ta samu kofi a damaturu mai dauke da sa hannun abdullahi bego mai bawa gwamna ga idan shawara kan harkokin yada labarai da ahmed sajo daraktan yada labarai na gwamna inyako gwamnonin biyu sun nuna takaicinsu kan furucin inda suka ce hakan ya yi nuni karara jahilci kan kundin tsarin mulkin najeriya samun takardan ke da wuya sai na tuntubi abdullahi bego mai ba wa gwamna gaidam shawara a gidan gwamnatin jihar yobe don karin bayani to uh, wannan uh, kasida da muka ba wa manema labarai uh, kamar martani ne da muka sanya hannu da ni da kuma sakataren watsa labarai na gwamnan jihar adamawa mala ahmad sajo domin mu mai da martani kan wasu kalamai na rashin kan gado da kuma makarkashiya da wani tsoho da ake kira edwin clark ya yi shi edwin clark dai bana bukatar na gabatar da shi kowa ya san shi yana ikirarin shi mai gidan shugaban ƙasar najeriya ne ya yi kira ga shi shugaba goodluck jonathan da ya kawar da gwamnonin borno da yobe da adamawa daga kan mukamansu na gwamna ya naɗa kan tumomi na soja a saboda wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro da muke ciki so da haka muka fi da wannan kasida muna cewa wannan bayani ne na marar kan gado na mutumin da bai san me ake ciki ba ko kuma ya sani amma kuma yana son ya janye hankulan jama'a daga ainihin hakikanin abin da yake faruwa na farko dai waɗannan gwamnoni guda uku al'ummomin jihohin nan ne suka zaɓe su a hanya ta demokradiyya a yanzu haka suna wakiltar sama da mutane miliyan goma fanni-fanni daban-daban kamar biyu da talatin da ake da su na kundin tsarin mulkin najeriya babu guri ɗaya kwaya rak inda aka yi maganan kantoma na soja a cikin tsarin demokradiyya wanda zai iya gudanar da harkokin wata jiha ko karamar hukuma babu saboda haka muka ce abinda edwin clark ya yi kira a gare shi abu ne wanda ya saba wa doka ya saba wa tsarin mulki ya ya sha bamban da irin abin da aka sani yana faruwa a kasashe da suke bin tafarkin demokuraɗiyya a jama'a da suka ci wannan jawabi nasa su yi watsi su fatali da wannan jawabi kuma su gane cewa waɗannan gwamnoni uku iya daidai gwargwadon su suna ƙoƙari wajen tabbatar da dawo da zaman lafiya ta hanyoyi da muka bayyana kamar haka na farko shine duk da cewa a dokar ta ɓaci ba su da iko akan jami'an tsaro amma sun ci gaba da gaba da bada haɗin kai ga jami'an tsaro suna ba da taimako ta hanyoyi daban-daban kuma abubuwa da kayayyaki da suka shafi motoci da sauransu da allowance allowance da abinci ga jami'an tsaro da sauransu domin su kan cewa sun ba da gudunmawa da jihohinsu ya kamata su bayar domin a dawo da zaman lafiya na biyu suna kan gaba wajen faɗakar da al'ummomin jihohinsu gaba ɗaya da su fahimci cewa wannan yanayi ne da muke ciki mai wuyar gaske kuma su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro kuma a tashi a tsaya addu'a sosai a gidaje da masallatai da coci-coci domin Allah ya mana da zaman lafiya mutane da suke irin azumin su na shugabanni da suke wannan kokari kamata ya karfafa musu gwiwa ba a yi maganganu na na na makarkashiya da rashin kan gado kamar da shi wannan tsohon Eh, edwin clark ya yi ba abdullahi bego mai ba wa gwamna ibrahim gaidan shawara kan harkokin watsa labarai sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe nigeria